jama'a assalamu alaikum mu tarawa a cikin wannan shiri na mai suna dawakin tofa a yau eh lalle kan dawakin tofa a yau da farko bari in kamo kafa shirin da mika sakon ta'aziyya ga yan uwa abokan arziki yan karamar hukumar dawakin tofa bisa babbar rashi da muka yi rashin dattijowar mata mata mai daraja mahaifiyar injiniya ma'azu magaji sarauniya tsohon kwamishinan ayyuka na jihar kano kuma sannan wanda yake da can gabade-gabade cikin jigajigan yan jami'ar apc mai alama tsintsiya a cikin wannan karamar kuma ta dakin tufa da ma jihar kano baki daya allah ya gafarta mata allah cikin hajjiya sannan sai kuma ta'aziyya ta biyu ta ce ta a dan uwanmu abokinmu eh, madasiru sani ahmad wanda allah ya masa rasuwa a cikin jihadi ma'ana jihadi shine an kashe shi ne a wajen aikin dan sanda wanda kuma muke masa fatan ubangiji allah gafarta masa allah isa aljanna ce mako masa a gaba ɗaya bari ɗauko kafan shirin da a waiwaye kamar da Hausa suke cewa wai waiwaye adon tafiya kuma kyan tafiya dawowa a mun ga muku cewa shirin da wakin tufa a yau shirin ne wanda yake zirin ga zama muku lokaci da lokaci wataƙila kuma mako bayan mako to yau ka kan za mu ɗan fara za mu yi turjiya ne mu yi zamiya mu dan yi waiwaye wanda ake cewa a tafiya mu fara da tsofaffin shugabannin kanan hukumomi waɗanda Allah ya taɓa danka shugabancin mu na 'yan asalin wannan yanki a hannunsu da farko bari in fara da Alhaji Sale Shehu Kuidawa Alhaji Sale Shehu Kuidawa tsohon shugaban karamar hukuma ne wanda ke shugaban karamar hukuma a wannan yankin tun a 90s zan iya cewa karshe karshen 90s na wajen eh, duk masu bai da ni sun sani kuma sun san irin abin da ya a wannan lokacin wanda za mu faɗi abin ne ta fuskar daɗi allah isa sauran waɗanda za su yi nan gaba da waɗanda suke yanzu da suke baya kaɗan idan mun zo mu kamo ƙafar shirin ta fuskar tarihi mai daɗi saboda laraba suna faɗi a cikin wani karin magana nasu cewa a tarih larhamu tarihi baya tausayi idan kai mai kyau wallahi sai an faɗi mai kyau din ne haka idan kai mara kyau sai an faɗi mara kyau sa'ar shehu shi shine wanda duk ɗaliban da suka ɗalibta a lokacin da ishi gaban karamar kuma tarihin su bai taɓa manta da shi ba domin kowa ya san abin da yi akwai gidan ɗalibai yan asalin karamar kuma dokin wanda ke a kabuga wanda shine ya shi sannan kuma har i shugaban karamar hukuma ya gama akwai abin da ake cewa tallafi a scholarship na karamar hukuma wanda a lokacin ne gaskiya aka karfafi wannan tsari duk wanda yi dalibta a wannan lokacin ba zai manta da irin ta tagomashin da ya samu karkashin shugabancin wannan bawan Allah ba bayan wannan akwai abubuwa da dama wanda yake tarihi mai daɗi shine idan kana bayar da shi wa'inda kake ba tarihin za su iya taimaka maka wajen bibiyar tarihin da kuma wajen labartawa zukatan su abubuwan da suka faru a daidai lokacin da ake ba da tarihin nan a daidai lokacin da ake ba da tarihin nan nashi a ko saka babu Allah ya sa da shi dawa Allah ya saka mai alkhairi ya kokari ubangiji Allah isa sauran shugabannin kananan hukumar da suka biyo sa da kuma waɗanda suke yi yanzu Allah ka sa su samu tarihi irin wannan sannan kuma kira ga waɗanda suke da makaman a hannunsu yanzu kira ga wanda suke da madafan ikon a hannunsu a yanzu dan allah dan annabi ka yi mai yiwa ka bar tarihi irin wannan tarihin da idan an tashi faɗa za a ce kai allah ya ji kan wane ko dan ya mutu in bai mutu ba kuma a ce allah ya ji kan wane ba dan ya mutu ba wannan shine dalilin da nake so na kira na karshe wani zai mamaki ce wai akan wannan gaba kacu kai yau shine zan yi shirin namu da dauki tuba a yau to wannan shiri ne gaba ce mai girman gaske amma wanda isan girman ta ya sani wanda bai san girman nata ba bai sani ba to kira na ƙarshe da nake so in yi shine ga waɗanda suke ɗaukan su a matsayin jagorori na siyasa 'yan asalin wannan yankin to ni ina ganin cewa duk mutumin da ke tunanin cewa barazana zai yi ko tsoro zai ba mutane a ji tsoronsa a yi masa biyayya to in dai a wannan lokacin da ake shugaban mutan mutane da tsarin demokradiyya ya tafi isan da tunani kai yi duk mai yiwa ya zama kyautatawa ka mutuntawa ka jin kanka kyautayinka shi yasa ake maka biyayya da haka nake cewa a madadin a mutanen wannan tasha samu mai suna kano 360 online mai yada shirye-shiryenta daga nan tsakiyar duniya mai sauran zai iya mamaki ce wai mai sa kullum muka shirye-shirye ma kowane sai nan ne tsakiyar duniya dalilin faɗa shi shine wannan kama ta 360 ta nufin wai cycle kenan kawanya gaba ki daya ita ko kawanya wai masu ilimin kimiyya suna cewa duk inda kake a cikin duniya duk inda kwallo ce in ka ko kwallo duk inda ka zagaya ta ka daga point to a tsakiyar ta ka diga sunana yusuf da zakin ba ko ku bakan gizo daga tashar kano sirsis online na ba ku kalau sai wani makon